الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا لتاتي لكتاب الأحبارين وأن متاكين بركم من رفاق Thank you. babun fi sahawi eh, Wani littafi ya ce zai yi bayani game da rabu kanuwa wasu dudu sahawi fi salati sunnatu sujada don rabu kanuwa a sallah sunna ce balin kusa ne game da tauye abu biyu musa tauye abu biyu sajada ta sujada biyu ake yi qabla salami gabanin sallama tauye musa sunna biyu sujada biyu ake yi kafin sallama ba da tamamin bayan an kammala tafiya biyu yazidu ba'dahuma tashahudat asara bayan waɗannan su da guda biyu zai ƙara wasu tafiyar ta daban kenan wannan sallar sallah ce wadda ake wa tafiya biyu haka ne ko domin ya ce ba da tamamin ta shauko da ne bayan sai an kammala tafiya guda biyu ai ba ko sallah ce ta tafiya biyu ba wata sallar sai ya guda ake mata to wannan yana bayani ne lokacin za a yi kabliya ko da sallah mai tafiya biyu ce to za a ƙara masa tafiya guda sun zama tafiya uku ke ɗaya bai ce wa ne ba ya ce ku za mu bayani sajada ta ne shi kuma sujada biyu za a yi ko ake yi ba da salami bayan sallama ya ta shahadu lahuma kuma waɗannan sujudan guda biyu da ake yin su bayan sallama ana yin musu tafiya wa yi sallimu yana sallama da slimatin ukura wata sallamar ta daban kenan ita irin wannan sallar kuma sallama biyu kenan ke mata wa man naqasa wa zada wanda ya tauye wani abu a sallarsa kuma ya ƙara wani abu a sallarsa sallar guda ta samu illoli guda biyu sajada qabla salami sai ya yi sujada gabanin yi sallama babu kenan ko da mai tahiya biki zai kara tahiya sannan sai ya sallama kullum ku rika lura da littafin matakin ko kuma sai ku kwace tsayawa ba wannan yaron shi da kadai kai tiye yadda ake sallama yadda ake kulle ba kai tiye yadda ake kulle sallah da aka samu sahau tana da matakan shirin kwara ɗaya lokacin kwara ɗaya zama tsaya wa man nasiya sujudal qabli qabliya wanda ya manta bai yi sujudan qabli ba sujudan da ake yi gabanin yi sallama hatta sallama har yi sallama sajada to yi sujada in ka da in yana kusa yana kusa yi sallama wa in qala in yayi tsayi aw kharaja min al masjidi ko ya fita daga masallaci wa qala gidan sujudan ta ɓaci, wannan sujada ne wa tabulu salatu ma'ahu sallan ma tana baci tare da bacin wannan sujada in kana ala salatu ne, in ya kasance akan sunni ne guda uku au aksara ko fiye da sunna uku wanda mutum ya tauye min zalika daga wancananka daga wannan sallah wa illa in da kai sunna uku ba fa ba la ta ba ta ɓaci ba kenan ba ta ɓaci ba sai mai da saba a cikin dan dai lokacin zai yi ta wa man nasiya sujudal ba'diyya wanda ya manta da sujada ta ba'di sajadahu ya yi sujadan ba da an ko da bayan ko da wancan qabliyyar wadda aka manta da sunan da ba su kai uku ba ita ma ko bayan shekara ne zai yi ta baya wa manna na kasa faribatan wanda ya tauye faribatan na faribatan ne ko faribatan faribatan wanda ya manta farilla wala su jiji su dudu al'a su zada an bai wadatar ba mutum bai hukuku ba bai zada ba جبريل جدا اعقل اتبابا ومن نقف الفضائل وندا يستوي مستحبين هو مستحبي فضائل يستوي مستحبين فلا اصبر عليك شو انا كويس قومي باب قومي اكرم الله ولا يكون سجود waliyu illa likul sunna sunnatin aka ne ko a can wurin walin kusani aka ne mu yace ko sake da tsani a nan kuma sai ce wala ya kuli sujudi kabli kabli ila sunna sunnatin amma wajen ba sai ce wajen ba da mai ce ku wa da ta wa ba za mu tafi a wannan ma'adan sai mu haɗu da bukutun tuma da shi aka gare shi ba wani littafi ne ba ko kowa ya so shi saboda haka muna bi su ne duka ba mazo ba na ce bayyana idan yi al'afu duk da tafin guda goma sha ɗaya bayyana idan yi al'afu shi ne karanta ya fassara ko mana gyara ko ko mai ci gyara idan mun yi karatu wata takwas wata wata wani komin abu Allah ya ce mu